dukkan ku ah, gaji aka wuta ko, masu ja masu a nan ka dana wata ne su wanda su baka da masu ja a sunan kwamfani wani ne sai shiru ya riga ya je bin alkadi sun ma zaka tun da gaji ya ce da wannan cewa gadi gobe ba tun da karan gobe ai ba zai ce ku ya jefa ne tun da gaji ya bin alkadi an yi eh, eh, tun kafin gobe sun ba da kara kabala an tabi ba shamsu sai ya tuna kafin rana ta faɗi a naho kada kana na siya hafasa minan jamrati da ya jefa a cikin nan da iya ajiyar da ya manta dutse kaya ko kuma nan da ya jefa a cikin nan ya manta dutse kaya wanda bai jefa shi ba ba dutsen jifan ba jama'a ai dutse ne yani a fatan min jama'a jamra kaga nawa ya jefa shidda allati tali masjid mina wannan ta farko wanda ake cewa arwar nan shedanin farko ko arwar jifan sheda ake cewa ai da wasa akwai shedan na ɗaya shedan na biyu shedan na uku a rubuce ma akwai shi cikin wurin min da hausa kuma to saboda kanan kaga ita ce farko ita ce kusa da mina bayan masallacin sifa allati tali masjidun min bil amsi wato jiya ya jefa kala yarbi allati tali masjidun mina eh, jefi da jifa wanda take kaga ya sake kiran tunda ai masallaci ne bai jefa ba to na kunta masallaci ce to sai ya jefi dutsen anin wannan masallacin na mina na kunta na ba masallacin da jefa ba bilan ya eh, eh, tali masjid ne bil amsi bil hafati da dutse guda ɗaya allati nasiya ثم الجورة الوسطى كذا بدنا زي sai سيجي في وسطى yaumiha da wani ta azahibi da yi wuce gargajiyar ne abin ya same shi bil amsi ne li yaumiha azahibi bil amsi bi sabai thumma al aqaba bi sabai zai zake to ai tunda aka ga akwai ba ku tartib ba kamar misali ne a ce maka baka wanke fiska ba ka na wanke kafa a kan daga nan ka dafa wanke fiska to ka san abin da ka sake ana yi dole ka sake shaɓan dole ka sake kaza ya fita ko saboda ka nan kan gani sa bakwai bakwai wancan wancan a farko ba a lissafta ya riga ya rushe tun da guda ɗayan nan da bai cika ba nan da an yi bai yi ba sun mai turam ya yau ne kaga tun da najiya ne to ya je ya je ke taya wannan zai ƙara fami su zama bakwai wancan ko bakwai bakwai da yi duk babu su sai yi bakwai ki sake wata bakwai ta an gama to sannan sai da wani yau sa. yanzu sai gwajin kan sai ai da wahala in ba zai iya ba ba bautan Allah ba ka ce ka kalli wanda ya bada umarnin misalin kaman ka dubi kaman na kan ce muku ina so ne abin ya zo jikin ku kaman misali ni ni ba kuwa ba a banza na ce da yabo min ruwa sai katar da babu ba na dalar din nan ya kare ko sannan ta ainihin ba abun nan ba na tabbatar da ya ka dawo ka ne da ka ce malam babu ruwa ni na ce da yabo min ruwa a je katar da buga ya fara ka bi famfon nan babu kai hatta da rufin bayi bai kaje tun da na magana ba wanda ka ɗebo wace ta babu ruwa amma da da rufin bayi ɗin shi na je sai ɗebo duk babu kana jin zaka ka dawo ka ce ni babu ruwa kada yanda ka tuntoyi mai an can ko ka ajiye ruwa kai ka gara ka shiga gidan baba sai ka ce da na ce wannan ruwa cikin nan a ah, ya ka karo mana gidan mu kana nema ce na ah, ne nake nema tun da hausa na da daraja a gida da gudu abuta ko a kwaro a nene ga abuta shi ba wani abu da zai yi ba sai yanzu Allah ya saka abu kace ba zai yi ba wannan ya nuna ba ka san waye Allah ba to kai kana zaune da mutane da ba su san Allah ba suna da wahalan wahalan koyarwa don ba san magana ba inda a son san Allah aka sai maka Allah kamar to ai za ka tafi ko da jirgin ji ya ka ce kawai in wajen ya fakara a ce to nan na tsaya komai ya gagara Allah ba ma mutane kake neman yadda su ba Allah ke neman yadda shi kun mai yi dora mai yau mai li an na alayhi baqiyatu bin wakati tun da yana da ranar lokaci la yau wakati yau mai sannan wa alaihi damu lil kamsi zai ba da jide saboda na jiyanci bayan ya yi su to sannan zai bi ya face su da sadaka ya yanka ƙara ce fa zakara ba da ma gabata shansu in ranar bai tuna ba sai da rana ta faɗi a ga na jiya da na yau na yau ma rana ta faɗi من اليوم الثاني هنا رمى الجمرة التي تلي مسجد بها فاتم واحدة هذا فاتم شكرا جدا وهي التي أين كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى في جمرة والوسطى والأقبى ساكتي بسبع سبع هذا أنت هذا رمى da shekaran jiya kenan kamar zo na cewa amsa kawai ane liyau min lazi taraka fi hilafa min aljamra allati salima limina wala yuhibu ramya liyau min lazi ba'dahu tun da nuna na gaba an yi shi cikakke an yi shi mana shekaran jiya ne aka samu matsala an sake shi amma na jiya ake kake ne shi ba zai sake shi ba شو انا ليوم الذي بعده إذا لم يكن ذكر هكذا يكون وبنقوم بعد يوم ni dia berimbang. Akabah bisab'in sab'in gu لليوم الذي ترك فيه الهفات من الجمرة التي تلي المسجد منها فلا يكيد الرمي لليوم الذي بعده أما رانا لتكي بايوانا مرزاكي شوى آه ولا يجيب الرمي لليوم الذي بعده فجعل يره to shi ke da mun ba shi duk ɗaya ne amma dai wanda abu da sai ba da wurin da wani ne muhabbaki ai da ban ce a sauke ba ko sai an ce zo ta shafa idan bai يكن ba إذن بيتنا با حتى غابت الشمس أنا أنا تاريخ تاوس و yana da kwana ɗaya kuma ya biya na farko Ta shi kaga yanzu ina bayan ina neman kwana na uku a'a ta farko ne duka da ga farko ne jauran farko ne daga na sai bakwai bakwai ta babu ba shi za ka ce zai sace jauran farko nan ne inda na kafa yake wannan zai isa ke su da bakwai wa alaihi ya zama wajibi a kan salil yau billazi ta ba na farko ne ya wanda eh, ya sake ya yi na a shi ne aka ce don wannan ranar ta yi shi tun da aka ga ɗaya ranar komi na ya sau ranar mai bin shi ne aka ce wata ranar sa'anti sani ko kuma ranar da ke biyo yau shi litinin kada abin ya faru a sabar kenan kaga wancan na aka asabar shi za a fage amma na lahadi ba za a fage shi ba saboda kana tun da kaga yana cikin na litirin ne yana cikin na saboda ka tawa alaihi ya waje ba a kasalin yau min lalai taraka fi ilhafa wancan na farkon wanda ya bar musu tsakuwan nan ya waje ba a kanfa min aljawar sillati هل المسجد المسجد الدم ko ka ce wa alaihi damu kawai inda magana za ta kuma fili jini ya zama dole gare shi nawa jini wancan ranar can da ije ba bai ji kawai bayan an biya kuma ga dole sai an yi yanka Thank you. an ne a muna kulle ba sai ne mai gudanar da aikin ba a ba a sai dai masu lalura ba akwai ofishin complain ba sai akwai ke faruwa a wurin yanzu ba kamar nan ne ba misalin kamar lokacin mun bi masallaci mun wanda ya zo da uzuri fa ko alhamis ba da bira kan kulle ana jiran ko ce ba kan kulle masallaci ba to idan misalin wani ya zo ike to ya zo zai gyara famfo mu ga ta kullewa ba ta da ce zo ta nan ko saboda kada in ka je mutanen nan suna ba da hankali yadda da ba da mali ba haka suke da ba mu ma mu kai kwakwalwa wa su wanda ga tsoron Allah ga menene ga girman wurin Allah ya kalli irin martaba sai ɗauki ake ba su hannun su ba kawo mana shi Najeriya ba ai akwai hukuma akwai hukumomi irin wannan ne ku kan mai sabon mai karatu sai kirkice gaba ɗaya sai ku dabar wula shi ba za a taɓa haka ba sai sun tsaya sun tattace dukkan komai idan ka je misalin za a ce maka za ka ga daga rana na biyu yau idan kuka yau sallah kuka je kuka jifar jauna kuka je kuka dawo mina kuka kwana a mina washe gari kafin yamma za ka suna ta kwashe rumfunan ko ko sai ka ji mutum ya kaza mai ce to Allah ya gafarta mana kana uku na ai bayyuwa dai na gani da ido na ko an annabi suke kwashe rumbuna in ce idon gaba ya gani ka gane san Najeriya da gaggawa da fassara abin da bai gari ba a kagalar wuri na ta kwashe kantuna na ta kunce kantuna rana na biyu ana ta kwashewa ana wasu masu kashe kasuwa na sai ka ɗauka shi kenan ina wurin rage aiki suke rana mai zuwa ai ba hikima ne ba a ce mu abun da ba za a amfani da ita ka bashi ka ji za dinga ya kai da kaga abin da ya haɗa da lotin makarantar bayan gidan ce ne tsakanin mu da alaji alaji alaji ba ba shi kenan da an muka sai kulotin guda biyu gaskiya ba mu da kuɗi muna son zamu wani ba sai aka ce za a saida kafin ma a ce za a saida mana haka fake ɗiban bola daga makasashi su je fashe wannan fili duk wani kwaron kwace wani tsumman da ba sa son gani zai ɗauka su kai wannan fili sai na ce ka in kara da ni filin ku ne aka ce a to filin mu ne mana kaza da filin ku ne da gudan ba za ku ɗauka ku kai ta su je ku zuwar ba kan kai da shehu kawai kata kata yi zan saba masa sosai saboda kana ce a hakan ban ku sake shiga wannan filin na zo na ɗan gini haka tsakani domin me haka za su ɗauki wannan wurin da wannan wurin can su mai shi shi gona nan su mai shi shi kaza nan me ya su shi shi kaza haka za amma abin da zai kaɗai ba mutane iya abu da su amfani da shi in kai shugaba ne kafin abu da ke za ka bar musu ce gaba ɗaya yanzu ka kalli nan ya ina fitila ke. ba ku kalla ba malibar hmm? ina ina ta fitila take bai gane bai gane ba shi ai ina son ina magana kowa ya gane ga ta can haikali ina mata take ba yanan ta tsaya ba eh shi ke nan kan gano kai yanan ta tsaya isa aka haka saboda tattalin mutum da za a sa wuta can yanzu ta zama har banda tsalle-tsallen yara da ne, da wane ne shi za a yi sai a yanke masallaci a yanke ku a baku iya bukatar ku in ku tan farko kuna da hankali sai ku yanke da kanku nan gudun bai kamata a bata shi ba to shugaban wurin kalama zai zama mutum in ku tattu ne ba kun jin shi duka komai a yi kaza kai da ɗaya ne wannan katakai a diba a kai su can wannan sun zan kare da a kai su can wannan sun sun yi kaza a kai su can sai dai kuma mutum ne masu sharan kasa ba su gari ba in sun kare da ba ɗaya za su share amma iya nan za a killace mutane domin a san cewar abu in an yi shi ba za a bashi kasai ba a bashi a da wannan kowa ji abun da ga dama saboda na banzarin ba sai a yanke iyakar kaga wuta iyakacin ta kenan ana matsewar yanzu rana ta haska gaba ɗaya za ka fito inda ba amfani yake da ita ba da shi isa aka samu mutane wanda ba ta ga wutar ta kai sha biyu ko ina wutar ta kwanne a ko da kyauta sai ake ba da wutar ko da kyauta ake samun wutar ta saula ce ai bai kamata a yi haka ba almubazzaranci ne kuma musulunci ya hana mana almubazzaranci tun daga kan ruwa za ka iya alwala da rabin buta bai kamata kai da kan buta ba tunda an ka bar ka rage shi ba mai alwala da shi ka ɗiba biyu. to daga nan kun ce ta kun tashi har ma saboda mutane ne kaza kaza kaza ne ana yamma cewar sha mai sha biyu ta yi me yake da sauran an tashi daga sallah a kashe da wata wata sauki sai a bar wata tsayan zirin nan saboda akwai wasu na karatu a nan akwai wasu na karatu a kamaran da nan akwai wasu na karatu ta baya baya ai kaga ana ce an yi sallah isha saboda yan tilawa na sun ci kaure sun yi kwatam sai a raba musu nan mata su kan kan nasu daidai gwargwadon nasu wancan su kewaya su tsallaka su su rike su shiga wasu lokacin tashi da ayi gaba ki za ta shautan kuwa ko riƙon wannan illa ma don ta alai ta ma ɗan ku ba ku ba ya jona ta da kurabi a mutu ba a komai a wurin amma kusurka sun mutu su kullum yana kullum Allah ka ba fasaha da galibin ana neman shugabanci a abin da ake nema shugabanci a akan famki ina zuwa kuɗi sun zo a karɓi kuɗi abin suka zo a karɓi kuɗi dan an yi rara a yi amfani da rara shi mene ne ya zo a yi kaza a yi kaza amma yadda wuri ke tafiya iyakacin mutum shigo ne ya biya bukatar da ta ba wuce. akwai wanda zai iya yin aiki to amma in yi zai ita zai aiki ma take za a kaso kan wanda kuma aka fashi ba zai yi ba musifa kan musifa bala'i kan bala'i na Sai wa dinga kwance? Nan a yi nan? Aho to Na ga an. Eh. Babu ba ki uku. Ya ga uku. Ma ruwan su da Ba rufe. sai an gama dukkan komai tun da akwai hukumar da za ta ba da umarni sai kuma ba ba ne ba hanyar na aka ce za a yi abu akwai ma'aikacin ka duk da aka fasa yan da yanke ta hau su kaza su kaza za su iya tawowa masu kaza ba su kaza sai dai ko kaci karshen ka sun je headquarter suna zaune suna jira ta wuri kaza ba a fashe ba ya sai kaza supervisor na kallo wane ne na kallo ai ba za a bari ba gaba da idan aka bar ma mu na san ne idan aka bar mana ga wuta ga menene mana wannan rukunan kashi za dinga yi don ba abu ma da kaje ka tantara ban wani ya kashi a ciki ga bayan ya ka tun da na wancan a lokaci ba zai zanga ga mutu rumfa bai kashin ka wa ma isan adadin abin da ake yi abu da zarar mutum ga ana kaza sai ya ɗaukar kaza ne da kafin ka tsoron da abu sai ka je ka gani ka shiga ka yi kaza ka yi kaza an gama tare da kai kama ka je ka jarraba ai ban ji ba na ce na ke so in ce in zama ba na kaza kaza su ce maka ba za ka je ba ka yi in ma'aikata suka ce ba za ka je ba je ofis idan ka je ofis za ba ka fasa da ka ba ku ce ka je ka yau ba su buɗe ba aka bi abu daki daki daki daki daki daki yanzu za a za a iya ba a sa abu wanda ka mutu zaki na ma kaga masarautar zai ba rai kaza ba an hana kaza an hana kaza da za zan yau ai hana ko wanda ya hana ba za ku da Allah ku je ku fasu wai ko su je su yabo فاضحك من الجملة التي تلي المسجد الدم فإن لم يذكر العفاة idan bai tuna zuciyar ba na nafiya illa ba da rami yaumai ne kaga an gama yaumai ne go wadalika akhiru ayyami tashriqi su ne karshen zaman mai na cikakken wa kara zalika qabla at tajib su? amma ya tuna kafin rana ta A'a da alhafafin latina siya zai koma da kwadon farko na yi ira ma wannan shida ya kara tsari wa adara da jamura ta ne kamar yadda ya gabata za a yi alwasa allafi ba da ha walaka ba zai zali kalewa wa adara yau muku allazi huwa fi shi wani da yake cikin na uku ɗin zai sake shi لأن عليه بقية كنت إلى دراع اللوحة من وقت الرمي في يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما ولأن وقت رميه قد مضى نعم يوم أكون هذا مين هذا إجالة عاشق مرة لك جزاء والدي نعم ni na ce suna kuma a cikin madawana? Ah, sanu, ijiru kawai ba.